zafi aka harabantu a kawai guda goma na kwamun hinta ba sa a nan najeriya za a samu masu irin wani harin ba yau wai kuwa kawo jaka da in tambaye ka mana tambayi Kun yi sababbin baƙi mata a ma'aikatanku ne? A'a, ba shi ba. Don ga an yi, ni ne nan zarri ga kowa sani. To in haka ne aiko jiya na ga wata tare da mai gidana a cikin motansa. To ko budurwansa ce? To, ta iya ruwa Kin san in je ma ma'aikaciyar bace. To babu, kin san ba rami ba abin da zai kawo rami. Au, to dama ana barin mata su je ofishin naku ne haka kurin ba su da aiki a wajen Wani! Wani! a rana tamanin sa zo kuma ba aikin fari ba na baki bai zuwa suke haɗu bire wannan ta fita wannan ta shiga wannan ta shiga wannan ta fita aikin kenan ha a tashi akwai wata tsinanniya ma tabbatacciya haka ta zo wallahi ko na shan ruwa saboda yar matsiyata ce marwaciyar banza ta ta wofi ba ta bani amma ta fi uban kowa rawa kai in ta zo gilu-gilu take yi allah allah take ta higa ta je ta shi kuma ita rawa jiki to ko ita ce na gansu tare ita ce mata kyakkyawa mai dogon hanci ko to yanzu kawo jaka da ya za a yi na samu nambar wayanta ba ma ita kadai ba duk wace wacce ka san take zuwa wajen ina son ka samo min namban wayanta da adireshin ta kwantar da hankalinki ba larabiyar usuli ni dole na je neman miki lambar waya tan ka miki in fa ina son in ci gaba da dorewa da waye doguwar takarda zan yi miki lis da suna da adireshi da lambar waya idan na samu yadda nake so ga abu mai sauki ma hajiya ki siya mun waya tana wucewa zan mata hoto wallahi tana wucewa zan daidai ke yes kawai ni kuma zan kami ha kawo jakada ai shi yasa nake son in ga ka zo gidan nan akwai kawo labarai masu amfani in karo maka sauran naman ne kayan nama zai kai kura ne balarabiya ai kayan nama zai kai kura ba a'a ni so samu a karo in ma a alaba asa kin san tsakaninmu da ke da uzuri da ma ya kunya mi tare da zai ji karo kumallo <laughs> Shikenan ba damuwa ina zuwa. Azarta! <laughs> In kana da ɗan abun faɗa kai ita ce kana koki. Aka fara yi wata goma. A'a baka kawo labari ba ko abincin ba. Jakada, jakada ka fi zuƙewa. Jakada ya yi falle. Wata waɗa ne da ya zai jiki. Ummi kina ina? Dan Allah ki zo ki same ni akwai magana. Ina cikin tashin